fita zan yi in tafi in je in nemi goba ko mangwaro sha daga nan sai na gidan hakimi dama can ne kamata in tafi wallahi na bata kai na lokaci na tafi mun da banzan sha wahala. Hada kuma. rigima? Na ga Umar da ye. To je ci kudin ka, ci gyaran ka, ima tukan tsiya. Mu ku zan maganin ka. Me faru? Ah, Me faru? Ah, ah, Me faru? Ka je rigima ce. Allah. Na ga Umar da ye. Na ga Umar da ye. Allah. Wallahi lalli ba dan ban Allah nan ba. Tuna tuna hakurin ka. Tsaya hakurin ka Allah kiyaye ka. Ka ji ni. An kwace ka ba. Tsaya ka ji ina iyakar. Ga talaka. Ya shigan mantawa. Nan ne taka? Eh. Kai kuma can taka. ne, kai wannan Bari na raba muku. Zaka mutu. Zaka cakule. Ku tsaya raba muku rigiman nan. Ina ne naka? Daga nan da naka. Ya Ba gane ba. cikin gonar. Ba fa gane ba. Can bangaren naka ne. Kai kuma daga nan abin da ya can. Naka ne. Dole sai ya hudu. Nan tsakiyar tunda a kansa kuke rigima ya zama raban dagaci. Na. ba zai ba kai to ai ni aka taba da kai na kai kuma daga nan kikan daga kikan ka zikan muridi ne kai eh, daga nan abin da ya kai can haka ce zikan muridi ne kai shikenan a ah, kaga kaga ga muridi wannan da wannan ne kaga to Allah kaga ya faru wallahi to kuma ya tashi ya sa shi ne ma ya sa suka mun mungun duka da kyar na kawo wato shi abin nan ne ga gidan gari haka ya zama wallahi abin da ake gaya mun ashe gaskiya ne wallahi to amma bari zan sa a yi bincike hmm. in dai na tabbatar zai ga yadda ake fito shi alamar da gari gari abin da ya zama kenan wallahi to shi kenan zan sa a yi bincike abin da na gani zan zan kirawo ka hmm. kada a ce kai dan jikansa ne ni jikansa ne ba shi da da ko da sai yan sa mace babba da ya haifa shine ta haife ni na zama magaji hmm. to shi kenan ba komai hmm. madalla na gode jika na bincike zan zan ne Assalamu alaikum. Sako daga hakimin wannan yanki. ni hakimin wannan yanki da bayu na soke yi dakacin garin nan na gangare sannan kuma za a naɗa jikansa ja'i domin ya ci gaba da mulkin wannan masarauta. Ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki. Allah ya kare dangana. Amin amin. Allah ya kare dangana. Kare dangana ta ce. Allah ya kare dangana ta ko sarkin fada. Allah ya kare dangana ta ya Kare dangana. da aka yi mana baya Allah Allah ya da. Allah ya kare dangana kanka. Ah, ah. Allah ya kare dangana. Zai

Allah ne ba da mulki hmm. domin yau Allah ya nuna mana cewar ainihin tsohon sarkin mu Allah ya tube shi ya kuma ba wa jikansa yaye to Allah shi yake bada mulki ga wanda ya so gaskiya ya kuma kwace ga wanda ya so saboda haka mun samu horo ga fiyayyen halitta ya umarce mu da cewa duk wanda ya zama shugaba a gare mu to mu masa biyayya a bi shi kawai masa biyayya mu baya eh, a bi kawai saboda haka muna mu baya a gare ka sarki ja'e eh. Allah ya taya riko Allah ya taya riko eh, muna godiya na'am to babban abin da yasa na tara ku anan sarki goma mani goma kowa yana da iko ya yi abin da yake so idan aka ce sarauta ta saki. Dangane da manoma, sharaɗi na akan manoma shine duk tiya uku tiya ɗaya fada. Wanda ai mai sauƙi ne, shi da sai ka noma ma ka kawo gida sannan za ka kawo tiyar? A wani yankin in ka je ba ma za ka je gonar ba sai ka haɗa wa 'yan ta'adda kuɗi sannan ku je ku noma. Kuma an yi shiru. Kuma an yi shiru. An yi shiru. A wannan bai sai na hankali. Malam liman ina da filin arzikin ƙasar nan kasan babu abin nan sai fadar nan ya yi sauri a jiki. Haka suna jin karan kai da Abu na biyu. Duk wani abu da za a yi mai sunan kasuwanci a wannan ƙasa tamu mai albarka. In dai za a sai da abin talatin to goma ta fada ce to wani ai mai sauki ne jan ranka dade a wani yankin harkar kasuwancin ma baya yiwa ko dai a hana ku kasuwancin ko kuma kawo ta ɗauki kunya mai ƙara in ta bada bam sai ka ga an rasa goma kowa da kowa ya tafi lafiya kadina eh, ce na hankali kadina ce na hankali ai kuma barata idan kuka je bara duk ɗari biyar biyu fada kafin ku kawo matsalar ku mai muku maganin an da mu ma an muka yi mara sai mun kawo haraji to kai puturu na ka kwantar da hankalinka eh. nasa mai sauki ne a najeriya nan akwai yankin da in ka fada in aka samu wani bai kai ci kwikwiye ka ya kai ka cikin wani kango ya jefa kai maka wani kulumboto sai dai rika kiran sunanka ya ce kuduru sai ka bude baki sai yan balamomi su rika eh fafar fafar fafar to amma duk wanda zai aurar da ya a wacce za a aurar da wanda zai aura da shi uban wannan ya muna buƙatar sa a fada saboda mu tantance mu gane fa'ida da kuma nagarta wannan ai mai sauki ne a wani yankin ma'auratan ma da samarin da 'yan matan kada su ake a zo a daka wawa a wawa shi hmm? kuma an yi shiru an yi shiru ba magana kuma koma ce a hajju bayani da hankali sabon da kashi alhamdulillah hmm. shi duk abin da mutum zai yi hmm. kafin na karasa wannan ta ma'aurata kai ma kafin ka kawo mana wata bukatar ka nan fadar to ran da ka je bara akwai harajin fada in Allah ya maka dawowa lafiya ni kuturu akwai harajin da nan kawo bana in ba za ka yi ba fa da matsala kar ka kawo mana kara malam liman ka tashi kai magana malam liman na sama mai sauki a wani an goma a a ai na kama mai sauki ne a wani yankin ba irin ku kamewa ake a mai da ku kuna ku rika zama kuɗi kuma kaga an yi shiru kuma an yi shiru an yi shiru ba magana ka ji bayani da hankali to za mu ringa kulle daki da mu da yan matan da za a aurar alhamdulillah oh, hmm. shikenan to an zo wurin da zan tashi hmm? eh. Malam a ah. lokacin sallah yayi. Ah, ah, Idan da gyara, lokaci yayi. Allah ta wuce sabon dagaci harami za ka karunguma eh da Allah ta wuce sabon dagaci hmm. bayanin ka shine akan layi yawa ha ka yadda na yadda to ba matsala to kana fada ana tsaya tafiya da kai ka yadda ka tafi eh, kenan kuma kaga a rika kawo gaisuwa fa to kowanne lokuta Allah ta wuce sabon dagaci kuna ganin umarnin nukan da na bayar sun yi a wannan abu ne mai kyau amma ai ba wani gyara gyaran ɗaya ne ɗayan gaya maka na gyaran ɗaya ne a cikin matan da za a kawo mana banda gurguwa kyakkyawan a'a bayanin wannan harka da mu aka je aka ji masa nan da haka mu babbakar cikin ɗaki suyar ɗaki cinyewa cikin ɗaki mun ci yankan yalla bane amma abin da nake da kama da jima yana da magoya baya a garin nan tun da kaga bai amince ba a kira shi mu zauna da shi wanne ne da menene a dokokin nan yake da gyara idan zai yi sai a gyara ko ba zai yi ba sai mu bayanin shi kansa liman cire shi zamu liman idan ya zo kwandemin zai yi wa komai cire shi zamu yi gaba